sai in kowa ya tallafa islamu yakan iya ci. A wannan watan na Ramadan, daren fikir ta cika shekara takwas tana yaɗa karatuttukan malaman suna sama da ɗari takwas a gida da wajen Najeriya. Tare da karatuttuka sama da dubu ɗari da hamsin, kamar yadda daren fikirin ke girma da bunƙasa, haka ɗawainiyar gudanar da darin fikirin take ƙara tsada wanda daga azumin bara zuwa na bana an kashe sama da miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar duk da wannan maɗuɗan kuɗi da darin fikir ke lasa akwai manya-manyan ayyukan da darin fikirin ke son gudanarwa kama daga buɗe ofishi da samar da kayan aikin zamani da zai tallafa wajen horar da masu amfani da amfana da ita darin fikirin da kuma tallafawa wajen saka karatu a darin fikirin har ila yau darin fikirin na son bunƙasa ayyukanta wajen sanya bidiyo da ma dai wasu tsare-tsare kala-kala wanda zai ciyar da addini gaba don haka ne ake sanar da yan uwa musulmai da taimaka don ɗorewar wannan gagarumin aikin da ke gabanmu tun da dai kowa ya sani yatsa ɗaya a bankin taliya domin tallafawa darul fikiri za ka iya danna donate button da ke mobile app din darul fikirin wato darul fikiri pro ko kuma a shafin darulfikiri.com za ka iya biya da katin banki ko transfer ko kuma ussd ko paga ko kuma e-naira don sauwakawa kuma da wanda suke da kashi za su iya turawa ta pos a asusun darul fikiri da ke money point microfinance bank ta lamba account kamar haka takwas biyu hudu biyar tara biyu bakwai bakwai biyar biyu. Domin ƙarin bayani a iya kiran wannan lamba kamar haka sifili tara ɗaya shida bakwai shida hudu uku shida biyu shida yaron sikiri ta kuci domin yaɗa suna. Da abin hawa kafin baɗi ta tsofar da shi wancan kuwa Allah na ta ninkawa tun sanda ka ba da shi kuma Allah mai maka jinjina ka sa musulunci ya yi gaba. العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <clears throat> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المسلمين muna الله سبحانه وتعالى يترقى منا ya وأن أيكم من الخير ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da taƙaitawanmu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alayh muna ƙara jaddada godiya ga Allah da ya nuna mana yini na goma sha biyar a yau na wannan wata na Ramadana mai albarka na wannan shekara ta Hijiriya 1444 Hijiriya wanda ta yi daidai da biyar ga watan hudu yau a shida ko ga watan hudu na wannan shekara ta miladiya 2023 idan ‘yan uwa suna da dai muna suratul kahaf za mu tashi da izinin Allah aya ta goma sha bakwai bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن نجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رؤبا لوليت منهم لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا نعم Alhamdulillahi jiya mun karanta kisan waɗannan ‘yan matasan wanda ba su kai goma ba a yawa, wanda suka fito suka nuna su Allah za su bauta kuma shi ne zaɓinsu. suka bijirewa zalimin sarkin nan kafirin nan mushirikin nan wanda yake maƙiyi ne ga dukkan masoyan Allah da masu bauta wa Allah da suka gudu ɗin yanzu Allah ya ce su shiga kogo sun shiga kogon Allah ya ce da suka shiga kogon yadda yake kogon yana da faɗi a ta ciki yana da faɗi Allah da ikon shi bisa iyawarsa da ƙudurarsa da iradansa, Allah bai tura su can ciki ya tura su gefen can cikin kogon suka mammanne wa juna ba. Sai Allah maɗaukakin sarki ya baza su da suka kwanta baccin, sai Allah ya baza su a tsakiyar kogon, ba sa jikin kogon a can amanne da bango, ba sa can amanne da bango, ba sa can ba sa can. suna tsakiyan farfajiyan kogon kogon kuma a wawware suke ba a mammanni da juna ba to sai Allah ya ce da ya bar su a tsakiyan haka saboda iska ventilation iska ya rika kaɗawa cikin kogon yana dukansu ko ina yana samu, amma da wani gu suka manne wannan ya tare ma wannan iska wannan ya tare ma wannan wannan ya tare ma wannan ta yanda juyawa ma da za su riƙa yi dama da hagu ma za ka ga da ya matse waje kuma idan ya shiga iska ba ka kaɗawa za ka samu odo yau da gobe wari idan ka je wajen 'yan prison ko waɗanda aka kulle su ko menene saboda rashin samun cikakkiyar iska za ka ji suna wari kayan jikinsu da jikinsu inda datti da mene duk yana wari ga zufa ba wuta ba ta inda wuta zai shigo musu ko kuma iska ta shigo musu ana ta zufa ya kaji mutu yana wari ko da da muke dawa daga Saudiya muna zuwa hutu daga Madina idan jirgin da aka muke shiga da aka ɗauki irin ‘yan nan, ‘yan su sukari da ake kamawa a can masu laifi masu gudu su ɓuya, dama idan aka kama su za a tara su a prison ne sai sun kai kusan iya adadin da suke so a loda su a jirgi. ana barin su a can baya

ya fara malami da suka tashi har ba shi su fa duk baki dan Afirka ko duk garin Afirka kasan Afirka in an kai ka dai su dai ta bar Saudiya ina jin wani kasa ne ko Gambia ko Zimbabwe aka je aka zubar da su a can ko ba ka ce su su jira ka da Allah za ka dau dan wale ka ko ɗan ka ko ɗan ka haka haka za ka tar haka suke to har ba mutum muna zaune a masallacin Ka'aba haka muna ɗan tattala wani ya je kawai zai alwala kamar can alwalan nan ya bar walid ɗin shi da ID ka ɗin shi da komai a wajen harabin Makka ɗin nan ashe har sun zo da mota sun kama shi sun sa shi a kejin nan ba yanda bai haɗa su da Allah da Annabi ga walid ɗin shi can ga ƴan uwan shi can kamar yanda kake hangan cikin nan daga waje suka ki wani ne kawai Allah ya taimaka shi kai wancan ba ɗan uwanku bane aka ce ɗan uwanmu ne muka je muka gan shi a keji ma mana an sa shi aka kai walitin aka nuna aibika suka sako shi to ina jin da sai burkina faso to saboda girma Allah a jefar da kai a can a airport ba dangi kuwa balle na uba ya za ka kuma ka hauka da Najeriya Allah ubangi ya rufa mana asiri duka jaraba ce ka Allah to Allah ya ce da ya barra su a cikin wannan kogon haka iska tana yawan bugawa tana kaɗa su tana yawan bugawa duk daga cikin alkawarin Allah na kare su ɗin tun da sun roƙi Allah rabbana hab lana min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashadan to yanzu Allah ya amsa musu in kowane irin gata zai saboda zabin din menene jikinsu da tufan da suke sama yadda ba za ka yi fejin ba Allah ce wa tara shamsa za ka ga rana in ta fito rana mun san tana tafiya a tsakiya ne haka idan ranar ta fito ta zo daidai ƙogon sai haita ɗan kauce gefen ƙogon haka ta kudu idan ta je can kuma haisa ta ta miƙe ba ta biyo wa tsakiyan ƙogon yadda zafin ranar zai ta gasa su ya yi ta gasa su kafin ta matsa idan ranar ta zo faɗuwa kuma takriduhum zatal zata shimal heta ba za ta haska saman ba haka sai ta ɗan juya haka to kaga nan gefen zai ɗan musu inuwa idan ta wuce haka sai ta da kan hanyar ta sai ta haka sai ta koma ta nan gefen idan ta zo faduwa sai ta koma nan gefe ita zo fitowa sai ta biyo ta nan ba ta bin setin kan kogon haka sai ta wuce kogon sai Allah umurce ta ya ba ta umurni kai da ta zo kan kogon ka sai ta kauce ta gefe haka Yadda zafin ranar ba zai dafa su ba ba zai gasa su ba kaga jiki kenan zai zai lalace riga za ta yi fedin ta koɗe he ga rana kawai ma ta ka to shine wata rasamta idza a tazawaru sai ranar ta goce an ta hatihin ta bar kan kogon za ta yamini sai ta koma ta kudu ta kudu wa idza gharabat idan za ta faɗi kuma takriduhum sai ta koma ta basu za ta shimali sai ta koma ta yamma ta arewa ta arewa haka Wahun fi fajwatin minu suna baje kawai a farfajiyar kogon fajwa ita ce farfajiyar kogon kawai ta sai yin haka ɗin nan rana ta zo daidai wajen haika ta goce in ta wuce ne ta ɗaga in ta dawo faɗuwa ta boce duka waɗannan min ayatin lahi yana daga cikin ayoyi ne masu wanda sun isa a yi la'akari da su a yi tadabburin su a yi imani da Allah Lallai Allah idan yake zai kare masoyansa waliyansa masu tsoronsa wanda suka ce mu Allah za mu yi ba da baya to lallai babu wanda ya isa ya cutar da su Allah ya tsara maka komai na kukutar da kai Allah ce man yahdillahu ku duba zalika min ayatillah man yahdillah duk fa wanda Allah ya shiryar da shi ya sa imani a zuciyansa ya sa Allah nan a zuciyarsa ya sa addinin Allah ne rayuwarsa Allah nan shine abin tsoro to fa huwa al wannan fa ne shiryayye kawai ba shiryayye irin mutumin da ya riƙe Allah ya riƙe addinin Allah kawai yake kishi domin Allah yake kishi domin addinin Allah in ana neman shiryayye shine wannan wa man yubli wanda Allah ya ɓadda shi kuma ya zaɓi bauta wa gumaka ya zaɓi shirka ita ce abun kishi a gare shi ita ce a zuciyarsa zai iya mutuwa akan shirka to falan da lahu waliyan murshida wannan mutumin ba ka taɓa sama masa masoyi majibincin al'amuransa da zai iya shiryar da shi wallahi ko ɗanka ne sai dai ka buga kawai idan ya bijire Allah ya ƙaddara masa fata wallahi duk yanda ka iya duk yanda ka buga kaban ka dai dukiyar ka ba za ka shirye shi ba duk yanda kake da dukiya duk yanda kake da arziki kula bai isa ya tsaya mai imani ya tsaya mai shiriya ba haka nan duk yanda kake malami mai wa'azi mai zafi akan gaskiya ba baka isa wallahi ka shiryar da shi ba ka gama karanta masa ƙur'anin tun farko har karshe ya ce sadaqallahu alazim ba. sai ne mu koma sahihul buhari shi kanka zai ce maka a koma sau kana jan hadisi ma zai gyara maka To, ayoyin da ka ja masa ɗin dai ya san su, hadisan dai ya san su. Shi ne Allah maɗaukacin sarkin cike duk yanda kake son mutum kake jibintan al'amuransa, idan Allah bai so da shirya ba, wallahi babu wanda zai iya shiryar da shi sai Allah, sai Allah subhanahu ta'ala. Kamar yadda na na sha faɗa shiryan nan ba da kuɗi ake sayanta ba, shiryan nan ba wai da ƙarfin tuwo ake samo shi ba. shiriyan nan ba wai sai wani ɗan gidan wani ake bawa ba, shiriyan nan daga Allah ne ya haɗi man ya sha'u kawai, wa Billu man ya sha'u, ya shiryar da wanda ya so ya ɓadda wanda ya so. To, kaga waɗannan ga su suna ƙarƙashin barazanan wannan sarkin na kisa, ga su yanzu sun zo ƙogo ba abinci, amma da yake duk da haka sun kafu sun tsaya sun cije sun tirje sai Allah kawai. shi kawai za su bauta to ga irin tagomashin da Allah yake musu tun a nan rayuwarsu ta duniya kafin a je lahira Allah ya ci gaba da mana bayani ya ce wa tahsabuhum aiqazan idan ka leƙa su ka gansu wato akwai wani mutumin da ya taɓa gariya ne gariya ya je ƙogon ya je ƙogon ƙogon fa yana dab da gari amma an buga an buga an neme su an neme su an kasa to duk mutumin da Allah ya kaddara ya je wajen idan ya leƙa ya gansu tahtabuhum aiqazan sai ka ɗauka idonsu a buɗe suke suna kallonka sai ka ɗauka a faɗake suke ba suke yi ba a farke suke ba suke yi ba alhalin kuma wahum ruqudun suna bacci da Allah ya sa musu baccin sai ya bar ƙwayan idon haka a buɗe haka ya bar ƙwayan ido a buɗe ya bar bakin shi ma a buɗe haka haka Allah ya bar su kaga ai ka leƙa mutum ka gan shi ido a buɗe haka baki a buɗe ai horo ne dole ka nemi waje ka ɓaci ka gani to idon a buɗe Allah ya bar su kuma normal bacci da muke sani ido yana rufewa ne baki mara ne baki ya rufe amma wannan idon gaba ɗaya Allah ya bar shi a buɗe bakin ma a buɗe hikimar haka in ji malamai na tafsiri da malaman lafiya shine iska ka rika kada kwayar idon haka da bakin iska yana penetrating yana buga yana fita yana buga yana fita da a rufe kayan idon yake haka an rufe shi da kwayan idon ya ruɗe da zai ruɗe ko mutum in ya daɗe yana rufe da idon shi haka ana kai wani stage da in ya buɗe ba zai gani ba kamar wanda aka kulle a duhu a duhu irin wanda ake sa su a freezer amma a gidan ƙasa inda ba sa ganin haske ko da na minti ɗaya ne idan ga idon ga komai amma ran da suka yi shekaru suka fito wala ba za su gani ba ba za su gani ba ya ɗauke gani baya jin daɗin baki a ozo wani irin wari ma mana sai ya je ya ɗan yi brush haka ya sa irin ɗan masu mai ɗan min ɗin da ya ɗan rika zai yi. wari ya canja baki idan ya daɗe a rufe ko da bacci kake yi ba ka rufe shi awa ɗaya tana buɗe shi kaji sai kaji ya canja yana wari to ina a ce wai shekara ɗaya aka rufe bakin ƙwayan idon ma shekara ɗaya iska ba ta kaɗawa tana shiga haka tana fita tana shiga tana fita to shi ne ya kare ƙwayar idon daga ruɓewa ya kare bakin ma daga ruɓewa iska yana shiga har makogoro yana yana fita yana shiga kudde yana shiga domin ramukan kunne da na hanci da na bakin da na ido duka akwai ɗan connection haka eh, ina ba ɗan center da 'yan iyakiya haƙuri an taɓo filinsu ina fata an gane ko to shi yasa aka ce Allah ya bar idon da bakin a buɗe yadda kana zuwa kana leƙa su wallahi za ka fito a tsorace ne a firgice domin za ka ga yadda suke ɗin abin ban tsoro ne kawai Allah ya ce wa nuqallibuhum muna jujjuya su ta yamini ta ɓangaren dama in sun kwanta a ta daman suka daɗe in ji Allah sai in juya su su koma za ta shimali su koma ɓarin hagu suna kwanciya a juya su in sun samu wani lokaci Allah ce sai in juya su kaga haka ɗabi'an baccin ɗan adam ne ba ka bacci har garin Allah ya waye kana ɓarin hannu ɗaya sai ka juya ka koma ɗaya ɓari ka juya ka kwanta a rigingine wani ma ka same shi a kwanci kan ciki rubda ciki haka za ka tarar to wannan shi ma Allah ya musu saboda kar wannan ɓangare ya ruɗe ƙasa ya cinye shi ƙasa ya cinye shi ko kai ne ka daɗe a kan taburma haka ka ɗan kwanta na minti talatin inda har kai bacci za ka ga ta inda ka kwanta da fuskanka taburma ta yi ne ta yi ma mutum ta haka ta zazzana wajen to ballanta na mutumin da zai kwanta ta ɓari ɗaya shekara ɗari uku malam da tara a bashi a ɓari ɗaya ai ƙasa za ta cinye wajen to idan ya kwanta nan in ji Allah wani kallibuwan sai mu juya su koma ta ɓarin hagu to kaga nan ɓari ya koma sama iska kuma tana tana kaɗawa tana kaɗa can ya koma nan iska tana kaɗa can ya koma nan iska tana kaɗawa in ji Allah subhanahu ta'ala wa kalbuhum ga karensu shi ma domin da suka fita wani karensu ya bi su ɗaya daga cikinsu yana da kare karen ya bi su ka san kare da min son bin mai gidanshi to shi kuma karen yadda kare ke kwanciya haka ya ɗan shimfiɗa ƙafafuwan shi na gaba haka ya kwan ya zauna a haka shi ma karen a haka yake amma shi ne a ta baki bakin rami ka san kare in mai shi ya shiga ɗaki shi zai kwanta a ina a ƙofa to yana kwanci a ƙofan wannan ƙogon shi ma karen shi ma bakin shi a buɗe idon shi a buɗe yana kwance yadda kare ke kwanciya haka shi ma yana kallon haka to ka zo ka ga tare na maka haka ido a buɗe har a buɗe waɗannan kuma su ma kowa ido a haka to idan mutum wannan shi yasa Allah maɗaukakin sarki yake wa kalbuhum basitun zira'aihi bil wasi farensu yana mike da kafan shi yana kwance bilwafi a ƙofar wannan kogon law talata alaihi Allah yake da wani zai je a wannan kogon ya ga yanda suke da karan nan yanda idon su nan ke buɗe da bakunan su ke buɗe da nakaren la wallai na minhum firara da mutum wani irin gudu zai yi wani irin duba kamar wanda hankalin shi ya zare ma malam saboda firgita da tsoro sai an sa ganin su din wani abu ne da firgitin da kusan ya zare hankalin ɗan adam yadda in mutum ya gansu ya leƙa wajen ya gudu a firgice zai koma gari a tambaye shi yaya ce na ga wani abu ne ka ina ni dai ka haka ne kawai domin a firgice ya bar wajen ba zai ma iya tuna wajen ba ba zai ma iya tuna hanyar zuwa wajen ba shi din ma yana daga cikin ayatul lahi kana ganin wajen kana koma saboda firgici sai Allah ya mantar da kai ta ina wajen yake wace hanya ka biyo wace maka biyo ka da ba kama sani ba shi ma wani protection ne da Allah ya bar mutum da hankali shi har ya je ya ba da labari da an yo gangami an zo an ga inda suke da an zo an ga inda suke ba za su samu su yi wannan shekaru ɗari ukun da tara a kogon ba amma duk wanda ya je gansu a firgice zai dawo sai kwata-kwata wajen ya ɓace masa ma a kwakwalwa saboda rikicewa shi ne Allah maɗaukacin sarki ke na wistalata alaihi da za ka leƙa ka gansu annabi fa ake gaya ma wannan fa shi karan kansa annabi lawallaita minhum firaran wallahi da ka juya a ka bar wajen kawai saboda tsoro da firgici da irin halin da suke ciki kai wala mulita minhum ru'ban wato da ka cika da tsoro kawai tsoro ne zai kama ka wanda za ta cika zuciyarka har ta mantar da kai ma wani abu ma ta ina ma wajen yake ta ina ne direction ta ina ne wallahi ba za ka iya ma kwatance ba wannan duka yana daga cikin menene kariyan Allah subhanahu wata'ala da ya musu ina fata an gane to yanzu kun ga nan da farko Allah ya kare addini sun kubuto sun bar addini saboda addini su Allah ya kare musu wannan addini na biyu Allah ya kare musu mutuncinsu na uku Allah Ubangiji ya kare musu rayukansu domin da sun shiga hannu kashe su wannan sarkin zai na hudu Allah ubangiji ya kare musu lafiyansu lafiyan gangan jikinsu naman jikinsu haka Allah ya kawar da rana daga ƙona shi ya riƙa jujjuya su yanda ƙasa ba za ta cinye jikin ba ya bar idon a buɗe da bakin yadda iska za ta rika menene za ta rika shiga tana fita yadda ba za ta ruɓe ba sannan ga karnukansu a nan sannan kuma Allah ya kare su daga irin wannan tsoro na kisa da razana da fargaba da suke ciki sai ya sa musu bacci wanda bacci hutu ne ga dukkan damuwa bacci hutu ne ga dukkan wata matsala bacci hutu ne da yake mantar da mutum duk wata damuwa da duk wata barazana da da kake tsoronta domin sun san in sun shiga hannu wannan sarkin to babu shakka Allah ƙarshen eh, su ya zo kawai sannan ta baccin nan Allah kuma ya ɗauke musu yunwa yunwa ba su ji yunwa ba ba su buƙaci abinci ba ba su buƙaci ruwan sha ba duk cikin baccin nan Allah duk ya ɗauke musu wannan sannan ba su buƙaci ina za mu je mu rika fitsari da bayan gida ba da sun cika ƙogon nan da bayan gida da fitsari domin da ba inda za su is either to say that sannan cikin kogon da suke shi ma Allah ya fara musu bakin da ba wanda ya tashi ko ya ji bukatan bayan gida da fitsari to da wata kila in ba a fara masa fita a yi a waje ba za a yi a cikin to kaga shi ma za a samu wani infection na warin bayan gida na warin fitsari na abin nan sannan iskan nan da take kaɗawa ta kare rigansu da tufan da suka sa a jiki hatta tufan mumini da ya sa a jiki ba ta yi fedin ba ba ta ba ba ta yi wari ba ba ta canja launi ba saboda iskan da take kaɗawa ba su yi irin warin nan na rashin wanka ba rashin wanka warin hammata warin kaza duk ba su yi irin wannan ba misali iska Allah ya kare musu komai nasu hatta tufan da take jikinsu. Albarkacinsu ma karin da ya rako su ma ya samu ma shi ma wannan wannan tagomashi. Domin musahabatul akhyar eh tafiya da mutanen kirki da mutanen alheri da mutanen da mumunai masu tsoron Allah, cuɗanya da su, abokantaka da su, hulɗa da su, zama a cikinsu, cuɗanya da su shi ma yana kawo mutum albarka duk inda waje yake yana albarka idan bayin Allah waliyan Allah suna wannan environment ɗin hatta kare ma ya samu wannan shi ma danshin rahama ina fata an gane ko to mu duba yadda Allah maɗaukacin sarki ya musu irin wannan kariyan sannan maciji bai taɓa shiga ba kun san macizai da waɗansu dabbobi namun daji ƙogo ne mafakansu aljanu da shekanu kogo ne mafakansu kunama Allah ya kare su maciji cinnaka wani abin da zai cutar da su ko naman daji. an kawo shekara ne su da karfi na ba abu da ya da sunan zai cutar da su dama sun ce Allah ubangiji ya fara su rahama آتنا wa hanyoyi da وهيئ لنا من na shagari. ka mana dukkan wani wanda zai tabbatar da sannan ka tanada mana duk wata rahamar ka da tausayinka mai tausayinka in yana in mai tausayinka ne ai ka ga ba zai bar kunama mata cije ka ba balle maciji balle wani duk wannan tagomashin da ni'iman da kariyan Allah Ubangiji ya musu na'am وكذلك بأثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعد yanzu sun gama shekarun da za su yi na bacci shekara ɗari uku da tara. Wata zalika Allah ce haka nan bayan duk wannan abun ya wakana sun yi baccin iya adadin shekaru da muka ɗiba musu ɗari uku da tara. Allah ce to ba asnahum sai muka tada su yanzu daga baccin. Muka tada su daga baccin yanzu. Mun tada su ne domin za ku ga canji a jikinsu. ga gashin kai ya tsiro ya yi yawa ga jemu ya yi yawa ga gashin baki ya yi yawa ga ce. zara-zara ga sunan dole waɗannan suna tsira a jikin mutum to za su dan su yanzu da suka tashi daga baccin sai wanda ya ga wannan ya canja kai ba ka aski ne kai ma kana yi kai ya kake haka ya kake kai ma haka kai ma ah, to ya farce ya kaza ah, to me ya faru ne dole li ya ta sa'alu bainahum dole wannan tashi yanzu su rika tambayar junansu har su gano me ya faru ne gashin kai ya rufe su Jemu gashi nan harshe gashi nan ba yankewa na kafa da na hannu da kaza kai suka ga akwai canji a jikinsu shi ne suka fara tambayan junansu dama shine ma dalilin da yasa Allah ya tada su Allahu inna lisababiyya sai wani daga cikin su sai ya ce ka ta shi muka yi anan ne kwanaki na muka ne kalu labisna yawman suka ta ah, ba jiya muka shiga nan ba da safe bane muka shiga nan wanda suka ce jiya muka shiga bi ma'ana kwanan mu ɗaya yinin mu ɗaya a nan wani suka ce a'a au ba'a yaumin rabin yini ma muka shiga nan ba ɗazu bane muka guje wa sarkin nan ba ɗazu ɗazu bane muka fito muka shiga nan to in ɗazu ne in yini guda muka yi a nan ko rabin yini ta ya za a yi farafin mu su yi haka a kaifan mu su irin wannan tsawon haka ta ya za a yi gashin kanmu ai ba a haka muka shiga ba ba haka muka shiga ba kai suka yi ta dibeti suka yi ta brainstorming suka yi ta kai suka ce kai kalu suka ce kai kun san wani abu rabbukum a'lamu bima labistum mu mai da wannan al'amari zuwa ga Allah ga mai addini mai aƙidan musulunci kenan suka ce mu bar wa Allah mai tsani sun iya istihadin su su gano kwana nawa suka yi sun iya kokarin su sun buga sun buga sun ga dai ba za su ba iya ba hako ya mai wanda ya kwana ɗaya yini ɗaya gashin jikin shi zai canja haka da aka yi fanshi da menene to ya ne a buga nan abu suka ce kai mu bar wa Allah wannan al'amarin rabbukum a'lamu bima labistum ubangijinku shine mafi sanin kwanan da muka yi a nan ubangijinmu shine mafi sanin mu bar wa Allah wannan sanin kawai to kaga yanzu Allah ya tazan su su a tsakanin su yanzu sun san dai akwai wata ayar Allah da ta gudana a nan yanzu sun su a tsakanin su sun gama sani to ya za a yi mutanen gari su sani suka tashi sai suka ce ba a kun aka haɗin biwa su kuma hasi ila ya a alwari a nan shi ne kuɗin zamanin su yaka iya zaman to fidda ko eh, eh, azurfa shi ne warik ko kuma waɗansu piece of gold warik zaman to kuɗi ne na zinari irin wanda suke amfani da su a lokacin su sulalla na zinari ka ga ɗabi'an mai bacci da ya tashi dama da mutum da garin Allah ya waye ne yake fafutuka ya yi abinci kawai ina breakfast kawai da an tashi za ka ji kicin kawai an buɗe kicin ana ƙoƙari a yi ne a yi abin karyawa a yi abin karyawa abincin dare har yanar ke ya ɓace a ciki har wata yunwa wai ta zo ‘yan awowi kawai suna tashi sun san cikinsu dai empty cikin su ba komai sai suka su yi karo karo tsakanin su ko ya kawo kuɗi ai suka zaɓi mutum biyu ko sama da haka suka ce faɓa ko ahadakum ku aika wani ɗaya daga cikin ku bi warkikum da waɗannan kuɗaɗen namu ilal madinati ya je ya shiga gari falwanzur in ya shiga garin ya je ya bincika ya bincika ayyuha azka ta'aman wani abinci ne ya fi tsafta ya fi tsarkaka irin wanda addinin Allah yake musulmi ya ci. A gani, duk musulmi mai aƙida mumini duk inda yake shi ta yana yana ƙoƙari ya zaɓi abin da Allah ya ce a ci domin garin mun ce bauta wa gumaka suke, shirka suke saboda haka za su ci mushe za su ci alade za su ci duk wata halitta da ba halal ba suka ce mai zuwa in ya tantance abinci da zai sayo mana nama ya sayo mana na halal irin wanda addinin Allah ya ce a ci abincin ma ya bincika da kyau kar ya sayo mana da abun sha kar ya sayo mana abin da yake giya ne barasa ne da Allah ya haramta abincin ma a tantance mai kyau wanda addini ya yarda da shi tsaftatacce ya sayi irin wannan abincin. Sannan falyatikum bi rizqin minhu idan ya tantance ya gani in to ya ɗebo mana daga ciki ya sayo mana daga ciki arzikinmu mu kenan da zamu ci kenan. Amma wal yatalaqqaf mai tafiyan na ya rika santa yana santa yana ɓadda kama yana santa domin fa kun san an baza ana neman mu eh kun san sarkin na ya baza mutane yanzu suna neman mu jiya ko ɗazin nan ba su san har an shekara ɗari uku da tara ba yanzu masu neman mu suna nan ya rika san ɗa yana ɓuya yana ɓuya yana ɓuya ya ɓadda kama wala yushiran na bikum ahadan kada ya kuskura ya yi wata wato ya yi wani irin sakacin da za a gane har wani ya gane ni, a kama shi a ce masa ya nuna sauran mu kada ya daya wannan sakacin innahu in yazharu alaikum domin idan har suka gane inda muke yasa aka gane inda muke to yanzu za a idan ba a mana ba ba a kashe mu ba shirka walan tuflihu idan abadan har abada ba za mu rabauta ba duk wata rayuwa bayan imani in muka rasa imani babu rabo la a duniya na a gobe kiyama kaga duk wanda yake rayuwar shirka ya riƙe shirka ya riƙe wani Allah to baya taɓa samun nasara la'anan duniya wala a gobe kiyama domin su ma sun tabbatar duk wanda ya bar addinin Allah ya koma wani addini to lan tuflihu idan kaga abadan har abada sai ran da kuma ya dawo musulunci to nan ne akwai nasara to kun ga yanzu Allah zai fallasa su kuma ya bayyana su ga mutanen gari. Ta ya za a yi mutane su yi dictating su gane, su yi detecting kai, su gane waɗannan mutanen ba na yau ba? Yanzu kaga kuɗin da suke aljihunsu da suka fitar da su za su je su sayi abinci, kuɗi ne da an yi shekara uku da ɗari uku da tara. Ai wani zamani ne, zamanuka ne, zamanuka ne. To kaga kuɗin nan zai nuna. sannan kuma iri yadda suka je ɗin da jikinsu haka harce da gashi wataƙila kalmomin da za su rika furtawa ma in za su taya abincin ma wataƙila an daina amfani da kalmomin a wancan zamani shekara ɗari uku da tara Sidi an daina ma amfani da su eh? yanzu tsantsan ba da ya yi shekara ɗari a nan bayan in ya dawo da ƙyar ya communicating da bahaushe a yanzu da duk kalmomin bahaushen turanci ya shige su kawai ina fata an gane da Allah na zo sayan ki ne ki nike so interlock nike so a kai a interlock zan saya a samu a gida da fenti a bani gulob da fanka shi ma fifi ya sani ka ce mai fanka ya gane kada za a tada bahudun da ya rasu shekara ɗari da hamsin ɗari biyu ya dawo maka ka ce mai interlock ya san maka interlock wai za ka saya ba ni siminti da ya san siminti ba ni fanka ba ni gulo ina ya san gulo fanka fici ya sani ina fata an gane ko to ba da Allah in za ka zo ka hau keke na tek ina ya san maka wannan ɗaya mun bairo alƙalami ya sani da ink tawada ya sani baba da kilina da shafina ina san kilina mashari ya sani eh? ka sai mun mota wannan da ake goge ɗaki ina ya san maka waɗannan abubuwa duka eh? baba ko za ka shiga toilet ne ko bathroom na san maka toilet ko bathroom to za ka samu communication in ma yanzu ma idan za za a dawo da wani ma wallahi ba zai iya maganan da bahaushe yanzu ba ba zai iya ba saboda hausa ma zai zai ji ta canja kawai ba zai ma gane ka bane kawai to yanzu yaren da za su yi masu wajen sayan abincin ma wataƙila shi ma ba za su iya communicating da mutanen da suka samu masu sai da abinci ba

gumba wani abu ne da ake yin shi da dawa da gero ana ɗan kuikuta shi haka ana abin nan haka ne duk sun abin nan to duk waɗannan abubuwa suna daga cikin abubuwan da mutanen garin wanda suka je sayan abincin a wajensu suka gano waɗannan mutanen ba na yau ba ne ga kuɗin ba irin su suke amfani da shi ba ga maganan ba a communicating da su ga irin nau'in abincin da suka ce a ba su a zuba musu da kaza da kaza ba irin shi bane ma ake yayi abinci yanzu ba irin shi bane dan Allah yanzu ka je ka ce mutum haɗa mun indomi da kwai da wanda yake ya rayu shekara ɗari ka kado shi ka ce haɗa mun indomi zai sani ba ni boga wani ƴar buredi ne da lakas lakas haka da wani dan mai mai da timatir a ciki ina ma zai ya san wani boga wala ba za a gane ba to duk suna daga cikin factors abubuwan da suka sa mutanen garin suka fara gano kai akwai sa waɗansu mutane da suka zo nan akwai bincike a kansu kuɗin da suke rike da shi da menene da menene ya kama to daga nan abu ya fara wasuwa ina fata an gane ko na'am wa kadhalika أثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تفتفت فيهم منهم أحدا نعم <clears throat> التي وكذلك أعثرنا عليهم التي حكمه ta wannan hanyar ne yanzu muka bayyana su suka zama to expose muka bayyana su ga mutane domin me me yasa an yi bincike an zauna har an gano tarihinsu har an gano zamanin da suka yi na wani sarki da ake kiran shi daga yanus shekara ɗari uku da tara ya yi zamani har an gano lokacin har an shiga gida da ta hakan da ake yi. An gano irin currency kuɗin da suke suke rike da shi din suke amfani da shi. Har an gano ma irin harshen su da lokaci da irin waɗannan abincin duk ƴan tarihi sun bincika an gane. An gano dai cewa lalle waɗannan mutanen waɗansu waliyai ne na Allah, waɗansu bayi ne na Allah, da Allah ya musu kariya ta musamman. Yanzu komai nasu ya bayyana. ba inda ba a ji labarin su ba to Allah yake to na bayyana su ne domin duk mai musun cewa ni Allah in mutum ya mutu ba zan iya kada shi ba to wannan ya zamanto wani example a gare shi kawai ina fata an gane ko wa a a'tharna alaihim li anna wa'ada Allahi haqq Allah madaukakin sarki yace haka nan na bayyana su ga mutane alamu domin su mutane gaba ɗaya da na daɗin da mu mutane na yanzu da masu mutum Allah ba zai iya tada mutum bayan ya mutu ba kuma babu wata alkiyama da za ta zo na wannan zamanin da zamanin su inda mu zamaninmu na yanzu da zamani mai zuwa matukan ana karanta wannan ayan tana existing to darasi ne na al'umman da da wanda suka zo bayansu da mu da muka zo yanzu da wanda za su zo bayanmu da wanda za su zo har ranar tashin kiyama wannan ayan yanzu ta isa hujja da dalilin cewa Allah yana da iko ya tada wanda ya mutu sannan kuma al'iyama tana nan babu shakka babu kokonto wannan ta ishi mutum hujja ta zamanto masa aya ina fata an gane ko ya alamu domin dukkan mutane su sani anna wa'adallahi haƙƙun cewa alƙawarin Allah subhanahu ta'ala na tada matacce bayan ya mutu mai iko ne a kansa sannan mumunai da waliyan Allah masu riko da addinin Allah masu kafewa akan addinin Allah da riko da shi su ma su san alƙawarin Allah na kare mumunai da kare waliyai daga dukkan wanda zai cutar da su shi ma Allah mai cika alƙawari ne wajen kare waliyansa wajen kare mumunai ga yadda Allah ya musu wannan kariyan sai dai ka yi imani da Allah ka yadda da shi ka dogara da shi din shi ya san irin kariyan da zai maka ina fata an gane su addu'an da suka yi rabbana atina min ladunka rahmatan kawai Allah ka ba mu wata rahama da tausayawa daga gare ka kawai wa hayyi ilana min amrina ya Allah ka shirya man daga wannan al'amarin namu da muke kai na addini ka sanya mu kan shiryayyu ya zamanto kan daidai muke abinda suka roƙi Allah kawai amma ka duba yanda Allah ya kare su daban-daban daban kariya ta lafiya kariya ta jiki kariya ta tufa kariya har karensu ya shiga ciki kariya ta addinin su kariya ta tsoro kariya kariya kariya ba a iya lissafa su shine wannan ma aya ne da duk wanda ya riko da addinin Allah ya jajirce kada ya ji tsoron ɗan adam matuƙan kana dogaro da Allah ɗin Allah da ya kare waɗannan a wancan zamani ya kare su daga sharri da zalunci wannan sarki yana nan hayyun ne shi Allah la ya mutu ba ya mutuwa kuma bai mutu ba kuma ba zai mutu ina fata an gani ko ka san alƙawarin Allah gaskiya ne duk wani azzalimi shi ma ya san alƙawarin Allah gaskiya ina ina ina waɗanda suka fita neman su su halaka su shi ma Allah ya tabbatar musu da alƙawarin su ba sa nan a raye amma ga waliyan Allah nan a raye Allah ya kare su sai da suka ga bayan makiyansu lamu anna wa'ada Allah haqqun wa anna sa'ata kuma lallai alkiyama da ake cewa za ta zo din nan la raiba fihi babu shakka a tare da ita yanzu kalli shekara ɗari uku suka yi da tara amma da aka tambaye su yau sai suka shiga nan suka ce yini guda suka yi da rabe yini to shi yasa Allah ce innahum yarawnahu ba'idan idan mutum yana raye sai ya ga kiyaman kaman dana da nisa amma da ya mutu ya shiga kabari sai ya ga kaman yini ɗaya a kabari ko rabin yini alkiyaman ma zo ashe har ma alkiyaman ma zo innahum yarawnahu wani rahu ƙariban ƙariban duk daɗewanka a kushewarka da an tada kai za ka ce yi ne ɗaya kai kama a tambaye ka yanzu yaushe za a yi kiyama ka ce gobe saboda yi ne ɗaya kai a nan a ce gobe sai kiyama iz yaka na hum amra amrahum to daga nan fa sai mutanen gari suka yi ta jayayya definitely sun koma kogon su ɗin, sun ga mutanen gari sun ga inda suka koma suka shiga ɗin. dan aikin sun koma amma daga nan kuma bayan ɗan lokaci sai Allah ya ɗauki rayuwarsu dama ya yi preserving nasu ne domin ayar Allah ta tabbata da ikon shi da ƙuduran shi yanzu kuma sun mutu to mutane sai suka riƙa kuma tattaunawa ta san abu ya zo abun magana ya zo za ka ga mutane gurup gurub gurub an zauna yanzu kawai taɗin waɗannan ake mutane ya za'una bainahum amrahum suna jayayya akan ya za su yi da su ya za su yi da gawacinsu Fakalu waɗansu suka ba da shara ubnu alaihim bunyanan mu zo mu yi wani ƙaton gini a kan ƙogon mu bashi ya zamanto kamar gidan tarihi mu yi wani gini a ciki a rufe shi to wajen tarihi da za a je a buɗe ana dubawa ana duba ikon Allah waɗansu bayi ne suka zauna a nan ga irin rayuwar da suka yi waliyan Allah mu yi gini a kansu kawai rabbuhum a'lamu bihim Ubangijinsu shi ya san da su qala lazinar ranabu ala amrihim sai waɗanda suka firin jaye masu mulki da faɗa a ji a garin suka ce lanattakhizanna alaihim masjidan a'a waɗannan waliyan ya kamata a gina masallaci a kan eh ayi wani DVC a kan ƙogon kawai a gina a tada condition a gina masallaci a rika sallah a kai eh, wataƙila da ya fi samuwa saboda akwai waliyan Allah a kwanci a karkashi ina fata an gane kaga yan kaburbura kenan da masu bautawa a binnan kaburbura la a alaihim masjidan ai waɗannan bayan Allah tsarka ta ne bayan Allah ne mu rika sallah a kansu muna tawassuli muna kaza ko ko mu gina masallacin mu bar su a gefe amma mu basu so a gefe mu yi fensin ɗin kamar yadda mimbarin na yake ga kaburburan su nan kuma ana sallah nan kuma ga waliyan Allah mu riƙa yin haka an san mu haramun ne a nan kaga masallacin wani a kabarin wani a masallaci a fidda shi a kai shi makabarta kawai cikin al'umman musulmi cikin al'umman musulmi ba a fidda shi makabarta masallaci kuma yana kallon wannan mata haka kuma da shi ta yi mun zuwa cikin bakuwa da kallon mamutum da dare dare ne ta take tashi ya fi tana wani da ina fata an gane ko ba a yi haka ga waliyan Allah subhanahu wata'ala an gina masallaci to wataƙila su a zamanin su wataƙila ba wani abu bane amma shi annabi a zamanin annabi shi ya haramta shirka sannan mu duba kuma ba ta bakin wani manzo ba ne yace a gina masallaci a mutanen gari ne suke ta tattauna waɗansu ce wannan waɗansu ce wannan waɗansu ce wannan amma duk da haka hakan bai samu ba to wannan dai shi ne abinda mutane suka yanke daga baya to za mu zo mu ji adadinsu nawa ne gobe adadinsu nawa ne mun ji an ci asabul kafi innahu fityatu waɗansu matasa ne to ayoyin da za su zo nan za su kayyace mana nawa ne adadin su in number plus karensu su nawa ne ina fata an gane ko to wannan shine abin da za mu zo mu ji gobe da izinin Allah da yardansa Allah ubangiji ya yi ma zaman namu albarka da abin da muka faɗa za mu koma ɓangaren tambayoyi to ga tambayoyinmu gaman haka tambaya ta farko tana ce assalamu alaikum a malam Allah ya tsara malam lafiya da nisan kwana Allahun amin a malam don Allah wace shawara za ka bani akan mahaifiyata domin kuwa ita ba ta so ta ga ina zumunci da ɗan uwanta da ɗan uwanta waɗanda ba shaƙiƙanka ba, domin kuwa ko a waya ta ji muna gaisawa sai ta ɓata rai, tana faɗa tana cewa ai ba son mu suke yi ba, saboda haka me zan riƙa damuwa da su, ni kuma har ga Allah ban ga haka daga wajensu ba, ina fata an gane ko? To, da farko dai shawarar da zan baka iyaye dai abun girmamawa ne, iyaye abun darajawa ne, iyaye abun kimantawa ne. Mun faɗi aya a cikin suratul Isra'i, fa imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan kariman waqfid lahumā janāha adh-dhulli min ar-raḥmah wa qur rabbi irhamhumā kamā rabbayānī saghīran. Na farko dai ya kamata mahaifiyan nan taka a mata wa'azi a nuna mata cewa su iya duk da sun haife mu kuma Allah ce mu girmama su amma suna da limit suna da iyakokin da ba za su iya halatta kuma haramta abin da Allah ya halatta ba suna da limit iyakokin da ba za su iya kefa hurumin Allah ba suna da nasu matsayin amma kada yayi karo da na Allah domin la ta'ata li makhluqin ba a yi wa kowane irin makhluqi biyayya fi ma'asiyatil khaliqi idan ya umurni a saba wa Allah ba a masa biyayya to amma iyaye ila wa'azi ila ba ta zuwa makaranta ko ba ta jin wa'azi ya kamata a wa'azantar da su a nusantar da su ka zauna da ita mahaifiyarka ne ku haɗu ku mata wa'azi nuna mata irin abin da Allah maɗaukacin sarki ya nuna na muhimmancin a tsaka bihi inna a nuna musu wannan da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka nuna wanda yake so Allah ya tsawaita rayuwarsa kuma ya yalwata masa cikin arzikinsa falyasir rahimahu ya rika sada zumunci Idan ma wani abu suka yi tun suna yara, ƙasan ɗakuna daban-daban ya nuna, to a yate mana, ai shekaru sun wuce, ai yanzu an girma, a yafe, ai afuwa, a daina suna baya, a gyara gaba kawai, a mata nasiha sosai, idan wannan bai samu ba, ka samu wata malama cikin malamai, mata da kika kasan suna wa'azi suna nasiha sosai, ko a islamiyya ko abin nan ta mata wa'azi ta mata nasiha sannan abu na gaba kar wannan ya hana ka ziyartar waɗancan ɗin in za ka ziyarce su kar ka waiwaye ta kar ka gaya mata zan je in da wanci da wanci da wanci kar ka kar ka yi wannan kai isani ka kyautata ka je ba tare da ta sani ba sannan kuma wayan ma in za ka sada zumuncin in har su za ka bugawa to ka bari sai ka bar inda kake ɗin ka bari sai ka bar inda kake ɗin inda take din ka yi waya ka sada zumunci in ma wani alheri ne ka ce a tura akan ko za ka tura wani abu a kai musu din kada ka yadda ka sada ka yanke wannan zumuncin saboda an shiga gonan Allah an shiga hurumin Allah iyaye su rika gane irin wannan wani sa'i sukan sa ‘ya'yansu su rika abin da Allah ya haramta saboda bugun kirgisa su suka haife su kuma aljanna ma gaba ɗanta ma a ƙarƙashin digadiginsu take yanzu hai uba ko uwa ta ce zan ma baki zan tsine ma albarka zan kawo kofi ka maida mun nonon da na baka na shahid da kai ko ina zai samo shi Allahu a'lam tambaya ah, ta biyu mana wai da gaske ne akwai a ah, hadisi da aka ce ba a yin azumin nafila kowane iri a ranar asabar. E, akwai hadisin, haka siddan nafila ba ta wani, eh, ba ta wani azumin da shari'a ta sunanta ta shar'anta a yi ba ya faɗo a ranar. Shi ba azumin ranar arfa ba ne, shi ba azumin tasu'a da ashura ba ne, shi ba azumin shawwal ba ne. shi ba azumin ayyamul bir ba azumin sha uku sha hudu sha biyar idan nan ne haka siddan mutum yana zaune kawai babu wani dalili sai yace zai yi azumin nafila amma sai ya zaɓi asabar ko lahadi ko juma'a ya rika keɓance ai juma'a haji babbar rana ce ita tafi daraja ita tafi kima tafi sauran kwanakin albarka a cikinsu aka halicci Adam, a cikinsu aka tashi aljanna, a cikinsu aka fidda shi, ranar ne za a yi tashin kiyama tana da daraja tana da alfarma, khairu yawmin a fihi shams. A ce za ka ware juma'a da azumi wannan bai yi ba, ko ka ware asabar bai yi ba, ko ka ware lahadi bai yi ba. Amma kamar Ramadan yanzu da ya kama duk ana yin su. Idan azumin litin abin a arfa ta fada shi kenan domin idan aka tambaye ka ya na ga yau asabar kana azumi ka ce a azumin arfa nike kai ma ai arfa kake ciya eh? ba ka ce ai azumin asabar nike yi ni ban taɓa in ji wanda yake yau fa ina azumin asabar sai dai ce ina azumin arfa bai ce yau fa ina azumin lahadi sai dai ce yau ina azumin arfa ko ya ce ina azumin tasu'a da arfa da lahadi din da an tambaye shi sai ce a tasu'a da ashura nike yi baya cewa azumin asabar da alhaji yake yi to kaga wani abu ne da ta suka kafir a kai dole kake yi yanzu aka na kila bayan da asar na kana zaune cikin ka tashi ka shiga kai na fila to in ka shigo masallaci ba yin wani abu na dole za ka yi ka gani tahiyatul masjid ne ta fado dole ta fado ne a wajen dole ka yi wannan nafilan don shigan masallaci ne ya sabbaba su shi ma can zuwan arfa ne ya sabbaba wannan azumin ba wai don asabar ba ne nake yi amma haka siddan mutum yana zaune babu wani dalili babu abin da ce kai gobe asabar ina bari in azumi to wannan bai yi ba wannan bai yi ba ina fata an gane ko ina jin lokacin tashin mayayi za mu rufe a nan gobe mu ci gaba da jinnan ya wuce har da minti biyar wace to bari a ƙara to tambaya ta gaban tana ci assalamu alaikum malam Allah ya ji kan iyaye a iyayenmu da namu baki ɗaya Allahumma amin malam daga tambaya na da tambayoyi na kamar haka shi ya halatta mutum ya yi tasbihi da hannun hagu ko sai hannun dama kawai ake tasbihi da shi to kai da wanne kake yi da wanne kake yi in kace da dama nike to sai in tambaye ka me yasa ka zabi dama in kace da hagun nike in ce me yasa kake da hagu daga nan harkar ka za ka bayyana to a takaice dai da dama da dama za a yi saboda duk wani abu na daraja da kimanta ana yin shi da dama wannan shine mai idan mutum yayi da hagun babu laifi amma duk wani abu ana yi don karrama shi don daraja shi don ɗaukar shi da daraja da kima da dama ne sai tambaya ta gaba malam ina neman aure ina baran addu'arka da sauran ‘yan uwa musulmi da dukkan bukatunmu na duniya da na lahira Allahumma amin Allah ubangiji ya haɗa ka da mafi alkhairi gare ka rayuwanka da addininka da ƙarshen al'amuranka Allah ya ba mu duk wanda yake nema wanda wanda ma bai yi addu'an ba bai ma turo ba duka yana da niyyar Allah ba ma kowa da wanda su ne na farko da na biyu da na uku da na ƙarin duka Allah ya ba ma kowa wanda zai zama to alkhairi a gare shi Allahumma amin Allahumma izza al-islam al-muslimin wa adilla shirka al-mushrikin muna dan sanarwa ranar litinin akwai dan uwa matasa waɗansu sun gama almanar anan sun je sun yi aikin likitanci sun dawo akwai abokanansu matasansu da suka ce za su zo su gwada blood pressure na mutane hawan jini masu hawan jini da masu ciwon suga za su zo su kafa rumfansu a can ranar litinin wanda yake bukata in an tashi tafsirwar haka sai ya je a gwada in yana da hawan jini ko ciwon suga su za su baka takarda su baka report su ce ware kana da shi ka je asibiti ka yi controlling ɗin shi ka nemi magani ba magani za su baka ba za su gada su gano in kana da wannan damuwar su baka shawara su ce ka je asibiti tun yanzu a fara menene shawo kan wannan laluran control ɗin shi za a ga abin nan ɗinsu ranar abin nan za mu sake sanarwa insha Allah tabaraka wa ta'ala Allah ubangiji ya saka musu da alkhairi yi wa ilimi da karatun da suka koyo albarka subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته